حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دبيو جوات الربيع الآخر إجرى معك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala a cikin iyawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u shaikh talhat salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tafsirin mu yana gudana a cikin sura mai albarka suratul mulki ko kuma suratul tabaraka za mu tashi aya ta 23 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنشأكم ka ce Allah shine wanda ya kage halittar ku waja'ala lakum sam'a kuma ya sanya muku ji wal absara kuma ya sanya muku gani da yawa wal afidata kuma ya sanya muku zuciyoyi da yawa qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke gode ma Allah subhanahu wata'ala a wannan sura Allah madaukakin sarki yana ta tunatar da mu ni'imomin da ya mana a baya ya tunatar da mu ni'imar da ya mana ta halittar tsuntsaye a sararin samaniya waɗanda muke gani suna tashi da fukafukansu suna karkada fukafukansu wani zubin kuma su riƙe fukafukan nasu a sama Allah madaukakin sarki yana amfani da wannan ababi na tauhidin rububiyya domin ya tabbatar mana da tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya tauhidin da yake karantar da imani da cewa Allah shine mai halitta shine mai ikon komai shine mai azurtawa shine mai rayawa shine mai kashewa komai a hannunsa yake tauhidul rububiyya kenan Allah yana amfani da shi domin ya tabbatar mana tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya tauhidin da ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne shi kadai ya tantanta abauta mawa domin shi ya waɗancan ayyuka to shi ne a nan ma Allah madaukakin sarki yake tunatar da mu ni'imomin da ya mana waɗanda suke tare da idan ba mu fahimci ni'imar halittar sammai da ƙasai ba watakila dan ba a tare da mu suke a jikinmu ba to sai Allah madaukakin sarki ya dawo da mu kunkunan mu kamar yadda yake faɗa yake cewa wa fi anfusikum afala tusirun a cikin kawunan kuma ai akwai ayoyin da za ku kalla ku tabbatar da wahadaniyar Allah ku tabbatar da ɗayantakar Allah ku tabbatar da cewa Allah shine wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya fi anfusikum a cikin a cikin a kawunan ku duba ku gani afala Usirun ba ku gani ne to shine nan ma Allah madaukaki sarki ya ce kul ka ce musu huwa allazi ansha'akum Allah nan da ake cewa ku bauta masa kafin shirka da shi shine allazi ansha'akum wanda ya kaje ku ansha'a malamai suna cewa an ce al-insha shine al-ibda ko al-khalq halittar abu ko kagar abu shine al-insha da Allah yake da yake bayanin matan aljanna sai ce inna ansha'na hunna insha'a malaman tafsir da ce inna khalaqna hunna khalqa matan aljanna inna an sha'na kunna insha'a lalle mu mun kage su wata irin kaga ta musamman ja'alna kunna azara muka sanya su su zama budurwai urban atrab urban atraba sannan sun kyawawa masoya ga mazajensu sannan atraban sa'o'in juna kaga inna an sha'na kunna insha'a ay inna khalaqna kunna khalqan kenan huwa alladhi ansha'akum ay huwa alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku ba wani ba da ya halice ku wa ja'ala lakum as-sam'a sai ya sanya muku ji sai ya sanya muku ji ya ba ku kunni da shi kuke amfani ku ji wanda wannan ni'ima ce babba da Allah subhanahu wata'ala ya ma dan adam da zai ji maganar da ake masa ta kunnansa wal absara sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa muku gani ba ɗaya ba ya sanya muku gani ba ɗaya ba kuna amfani da ku kuna gani shi yasa Allah madaukakin sarki ce alam naj'al lahu aynay shin dan adam ba mu sanya masa idanuwa guda biyu ba sannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa abin da ya mana yama waɗanda suke kafin mu kad مكناكم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah yana lissafawa ya ce yadda ya sanya mana ido ya sanya mana kunnuwa ya sanya mana zukata to haka ya sanya ma waɗanda suke kafin mu wal sannan Allah maɗaukacin sarki ya sanya muku al afida zukata al afida jam'u fu'ad al zuciya malaman tafsiri sun tattauna akan me bambancin tsakanin al da al wasu suka ce idan aka ce al qalbu shi ne tsokan nama tsokan zuciya wannan wacce take kama da kwallon yazawa wacce take kama da kwallon yazawa to ita ake ce ma alƙalbu zuciya kenan nama amma abin da ke ciki da abin da take haddatawa take haddacewa da abin da ta kunsa na imani ko kafirci na fasikanci ko musulunci na da'a ga Allah ko saban Allah na sunna ko bid'a to shine ake ce masa al-fu'ad shine wani mai hikima yake cewa innal kalama la fil fuad wa innama tu'ila al fuad kalam lisanu al fuad la tu'jibannaka min khatibin khutbatun hatta yakuna ma'a al kalam asila innal kalama la fil fuad wa innama tu'ila al lisanu ala al fuad dalila ila tu'jibannaka min khatibin khutbatun kada wata maganar mai magana ta burge ka hatta yakuna ma'a al kalam asila har sai idan wannan maganar ta tana da tushi tana da madogara ya kafa hujja a cikin maganarsa domin innal kalama la fi duk maganar da mutum yake to tana cikin zuciyarsa daga zuciya take fitowa wa innama du'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila sai dai an sanya harshe ya zama alama ga zuciya abinda zuciya ta kunsa to sai harshe ya furta idan zuciya ta kudirta sai harshe ya furta shi yasa aka ce imani akan abu uku yake i'tiqadun bil janani nutqun bil lisani tasbiqun bil arjani abinda ake ce ma imani abinda zuciya ta kudirta sannan harshe ya furta sannan kuma gaɓoɓi su gaskata su yi a aikace to kaga al'asida ce malamai suka ce waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya lissafa guda uku a samu da albasaru da al-fu'ad sune alatul ilmi ne na'urori da ake amfani da su domin samun ilimi Allah ya ba ɗan adam ji ya ba shi gani ya ba shi zuciya sune a matsayin abubuwan da ake samun ilimi da su Allah ya ba ka zuciya domin kai hadda da ita kai da ita ka zama kana bambance abubuwan da suka zama masu kyau da kuma abubuwan da suka ba su da kyau ka zama kana haddata ilimi a cikin zuciyarka dalilin da Allah madaukaki take sa ya baka zuciya ke sannan ya baka ido ka kalla sannan ya baka kunne ka ji wanda da ido da kunne suna ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke ce musu alhawasul khams alhawasul khams su ne na'urori da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a jikin ɗan adam ana samun ilimi da su na farko shine as-sam'u ji da kunne na biyu al-basaru bil gani da ido sannan az-zawqu bil lisan dandanawa da harshe sannan ash-shammu bil anfi shaƙa da hanci sannan al-lamsu bil yadi ko al-batshu bil yadi taba abu ajiya yake da hannu Wannan su ne malamai suke ce musu alhawasul hamsu wasu gaɓoɓi a matsayin na'urori da Allah ta'ala ya halitta a jikin ɗan adam suke masa amfani don samun ilimi shi yasa Allah ya ce zai tambaya game da su wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu kada ka rika shishigi kana bin abin da ba ka da ilimi a kai kana faɗa domin inna sam'a lallai ji da Allah ya ba mutum wal basara da gani da ya bashi wal fu'ada da kuma zuciyar da ake hadda da ita kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan ukun Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaya akan su ranar Allah bai baka ido kawai don kai sabo da shi ba ba don sabo Allah ya halicce ka ya halitta maka ido ba Allah bai halitta maka ido domin ka je ka kalli batsa ba Allah ya halitta maka ido domin ka kalli alqur'ani ka kalli sunnar manzansa ka kalli ilmoma kowane irin ilimi mai amfani ka amfani da idanka ka kalle shi ka karanta ka aika ma zuciya ta haddace Allah ya baka kunne domin ka ji ilimi idan ka ji ka aika ma zuciya ta haddace ita kuma zuciya ta sa gabobi su aiwatar dalilin da yasa Allah ya halicci waɗannan abubuwan a tare da kai kenan ba haka nan Allah ya halicce su ba hikimar halittar su kai amfani da su domin samun ilimi kuma ilimin nan mai amfani ka amfanar da al'umma ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala da su yasa Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah yana lissafo ibadatul jawari ibadojin da kowace gaba a jikin ɗan adam za ta iya yi kowace gaba manzalin da sani ya ce kullu sulama min ibn adam alaihi sadaqa kowace gaba a jikin ɗan adam to akwai sadakar da za ka iya yi da ita sadaka ana nufin aikin alkhairi kowace gaba da Allah ya halitta a jikinka to za ka iya amfani da ita domin bauta ga Allah domin da'a ga Allah domin yi ma Allah biyayya domin aikata alkhairi sannan a gefe guda kowace gaba daga cikin gabobin da Allah ta'ala ya halicce ka ya halicce su tare da kai to Allah madaukakin sarki ya kaddara maka kuma za ka iya sako da wannan gaba shi yasa manzo sun yace innal ayna la tazni fazinahan nazu ido yana zina zinar ido kallo wa innal uzuna la tazni kunne ma na zina wa zinahal isghab zinar kunne ita ce harkatawar da ake yi a jiyo da shi a jiyo maganar matar da ba matar mutum ba wata lasuri ga ya ce malam al'akhdari ko da jin daɗin magana da ita sannan manzalin sam ya ce waliyadu tazni hannu ma na zina fa zina hal batashu zinar hannu taɓawa inda Allah bai ce mutum ya taɓa ba sannan ta tazni kafa ma na zina wa zinaha almashi zinar kafa takawar da za a yi a tafi wajen saban Allah zina wannan duka manzalar da sama ya lissa to da Allah yana tunatar da mu cewa Allah shine wanda ya halicce mu ba halittar wani ya kalla ya kwaikwaya ya halicce mu ba shi ya kage mu ya halicce mu sannan ya sanya mana waɗannan na'urori a jikinmu domin mu amfani da su domin bauta masa qalilan ma tashkuru amma kaɗan ne ake samun masu koye masu godiya a cikin a wata ayar Allah mana suke cewa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayina ake samun masu godiya su gode mini duk waɗannan gaɓoɓin da Allah madaukakin sarki ya baka ko da Allah bai baka dukiya ba idan ka kalle su sai ga ido ba ƙaramin ni'ima ba ce a gefe guda kuma za su iya zai iya zama maka nikima azaba na faɗa mana ran nan an tambayi a shekh Abdullahi bin abdullahi bin ba rahimahullah ta'ala aka ce shin ya taɓa burin allah ya dawo masa da gidansa. a riwaya tabbatacciya a shekh Abdullahi bin abdullahi bin ba ya makance kusan ya kai shekara ashirin a lokacin aka ce masa shin ka taɓa fatan Allah ya ja maka da idanka ya ce bai taɓa ba ya ce domin ya tabbatar da izinin Allah hisabun da ake ma ido Allah ba zai mushi ba shekarun da ya karasa Allah ba zai masa hisabin ido ba kaga nan ya samu saukin hisabi to kuma da Allah madaukakin sarki ya kasa ya sa shi bai da ido sai kuma Allah ya bashi musaye da basira a makanta sai da ya zama vice vice chancellor na jami'ar islamiyya jami'ar musulunci ta madina shekaru ya kai matsayin shi ne ra'isu laddatul ifta alladatul da'ima lil ifta shine shugaban kwamitin ba da fatawa na ƙasar saudi arabia gabaki da sannan ya zama ra'isu hay'ati kibarul ulama shine shugaban manya-manyan malamai na Saudi Arabia a makafu komai zafi ana ba da labarin wanda suke jami'ar islamiyya can lokacin da ashir abdullahi bas yake bi a ta rigima a kan wani hadisi ba a ma san a ina hadisin yake ba sai a tafi ofis ɗinsa ana zuwa sai ce ai yana littafi kaza shi ai hadisin ma bai inganta ba ko ya inganta kuma makaho ne shi kaga ido ce sai Allah barkatu ya ce kul wallazi gaba huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi kul huwa allazi zara'akum fil ardi kace Allah shine wanda ya halicce ku fil ardi a ƙasa wa ilayhi tuhsharun kuma a gare shi ake tayar da ku a maida ku zara'a shi ma yi. lafazin zara'a zara'a da hamza zalun ra'un ainun su uku ne a larabci akwai zara'a zara'a da ainun zalun ra'un ainun zara'a ai galaba kenan shine wanda za zaka ji malaman fiqh suna cewa aman dara'ahu khayfun wanda amayyarin jaye shi zara'a ke. akwai zara'a da zayu da ra'un da ainun shi kuma shuka ce min zira'a sannan sai wannan zara'a zalu ra'un hamza shi kuma shine khalaqa qur'ani a wani waje yana cewa wa laqad zara'na li jahannama kathiran min jinni wal insi sai ya kawo kwatankwacin irin wannan sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس حقيقة من حلتها يومن جهنم كثيرا من الجن والإنس ما سيوا دقتم الجنود متعلي لا أساس أوتا لهم قلوب suna da zukata kun ga aski ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su fahimta da zukata Allah ya ba su zuciya amma Allah ya ba su alqulubul maita zukata amma matattun zukata ko kuma Allah ya ba su alqulubul mariza zukata masu rashin lafiya ba su da alqulubus salima ba su da zukata lafiyayyun zukata wanda Allah ya ce yau la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim wannan zuciyar da kake ganin ta da ta ake ana renan da tana ciwo ana kuma magani ba kuma wajen likitoci ake zuwa su bada magani ba ba ciwon zuciya ba ciwon zuciya wanda za a ce ba ta da lafiya ciwon la ciwon ciwo na zahiri a'a ciwo na munafurci ciwo na fasikanci ciwo na bid'a ciwo na kafirci tana yi to kaga lahum qulubun la yafqahuna biha sannan sai Allah murkuci ce wa lahum a'yunun la yusiruna biha suna da idanuwa amma ba sa kallo da idanuwa sai su gani amma ba za su ga gaskiya ba sannan wa lahum azanun la yasma'una biha sannan Allah ya ba su kunnuwa amma ba su amfani da kunnuwan nan su ji gaskiya yalla ce ulaika kal an'a waɗannan matsayin su dai da al'a matsayin su dai da dabbobin gida bal hum adall kai sun fi dabbobin gida saka ulaika humul ghafilun waɗannan su ne rakkanannu wanda ba su san abin da suke yi ba Allah ya ba mutum zuciya ya ki amfani da ita Allah ya ba mutum gani ya ki amfani da ganin nan ya zama makafu. man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila duk wanda ya makance ma ayoyin Allah a duniya to idan an tashi lahira ma zai zama makahu wanda bai ya ga gaskiya ya kibi samina wa asaina shine sai Allah mun ce Allah shine wanda ya halice ku fil ardi a ƙasa wa ilayhi tuhsharun kuma a gare shi za a komar da za ku koma ko kun ko kun so min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Allah madaukakin zake ce ma annabi Adam alaihi salam lokacin da aka sauko da shi daga aljanna shi da matarsa Hawwa a lokacin ba su da 'ya'ya amma kuma sai Allah ya yi amfani da zamirin jami'i wato za su a haife mu ci qala ta tahyauna wannan ƙasar dama mun ƙaddara a cikin ta za ku rayu wa fiha tamutuna sannan a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajuna sannan idan aka tashi tashi a alkiyama daga cikin za a fitar da daga kasa za a fitar da shine Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da haka dinnan Allah yana lissafa mana abubuwan da ya mana a matsayinsa na arrab domin mu tabbatar da shi ne kuma al'ilahu arrabu mai aikata ayyukan da babu wanda ya isa ya yi su al'ilahu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya domin shi waɗancan ayyuka wanda bai yi waɗannan ayyukan ba ya za a yi abauta masa mutumin da bai maka wanda bai maka komai ba ya za ka yi abauta mashi, mishi bai cancanta abauta masa ba duk wanda yake buƙatar abauta masa to yi irin abin da wanda ya cancanta a bauta masa yi shi ma sai a bauta masa zai iya yi ba zai iya ba har abada sai Allah ya ce wa yaquluna mata hadha alwa'd wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin Kulu na kafirai suna cewa mata hadha alwa'd wai yaushe ne wannan alkawarin in kuntum sadiqina idan kuna da gaskiya idan aka makafarai wa'azi aka ce kiyama za ta zo sai su ce mata hadal wa'ad wai yaushe ne wannan alƙawarin tafsirin farko ce al-imam qatada yi wannan tafsirin ya ce ana nufin tashin al sauran malaman tafsiri daga cin almajiran Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma suka ce wa yaquluna mata hadal wa'ad ay wa yaquluna mata wa'd al suna cewa wai yaushe ne alƙawarin azabar da kake cewa za a bar. A dai duk kusan magana tana komawa ɗaya suna cewa wai yaushe ne wannan alkawar in kuntum sadiqin in kun kasance kuna da gaskiya ku da kuke mana wa'azi kuna ta za a tashi alkiyama akwai tashin alkiyama to wai yaushe ne alkiyama za ta zo yaushe ne za ta zo mu mun gani da gafara ta amma ba mu ji ba mu ga kaho ba qala ma nasma'u ja'za'atan wala nara nan. haka balarabe yake cewa wai muna ta jin karar inji amma ba ma ganin gari na zuwa haka suke cewa zai yi gaskini in an mutu wa'azi da su yanzu eh, shi ne tashin alkiyama to shi ne ɗaya daga cikinsu da ya kai matuka cewa ma a gunnu a sa'ata mata. ni ba ma na tsammanin ma kiyamar za ta tsayu wala irudittu ila rabbi wala irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba kai idan aka maida ni ma zuwa ga ubangiji kai ni zan samu ma abin da ya fi alkhairi wanda na rasa na gona ta to da ba wata kiyama da za a tashi daga duniya sai kaduna to daga mutum ya ta shagalin shi daga duniya sai kaduna an samu su da ake cewa spiritualist spiritualist su ne masu aqida waɗanda ake cewa tanasukul arwah suna da aqidar tanasukul arwah suna cewa babu tashin alkiyama idan dan Najeriya ya mutu to yana komawa ne ya tashi ya yi saba sai ya koma china sai ya shiga wata sabuwar halitta born again an sake halitta sabuwar halitta babu tashin alkiyama haka za a yi ta ana juya ko da ka duk abin da kaga dama ka je a gefe guda akwai materialist kawai su duniya suna cewa la ilaha wal hayatu madda mutanen rashi kenan la ilaha wal hayatu madda ba wani wanda za a bauta mawa duniya kawai rayuwa ne ka mallaka me kake da shi madda kawai suna ke ce musu almajiyu material kawai duniya ba maganar lahira wannan yana ɗaya daga cikin rufin kwakwalwar baturi yana ɗaya daga cikin matsalar da wayewar kan bature ke da ita bature yana kallon duniya da ido ɗaya ne mu kuma musulmai muna kallanta da idanuwa guda biyu yasa a shekul karbawi Allah ya kiyaye shi yake cewa yake cewa hadaratuhum laysat hadarata al-masih ibn maryam innama hi hadaratu al-masih ad-dajjal lahu 'aynun wahidatun wa laha 'aynun wahida huwa a'war wa hiya awha waye wa kan baturi ba wayewa ba ne da annabi isa alaihi salam ya karanta sadaka ko an danganta ko bature ya ce shi kirista ne kai ya yi ce ba annabi isa ke koyi shi ba yana koyi da almasihu dajjal ne kaga akwai almasihu isa ibn maryam ko akwai kuma almasihu dajjal to wayewa kan bature ba wayewa kan annabi isa almasihu ba a a wayewa kan almasihu ne. almasihu dajjal yana da ido ɗaya ita ma wayewar kan bature ido ɗaya ido ɗaya suke da shi kuma ka ga yanzu gashi wannan magana ta shiga shi ta gaggatu ai kira suke duk abin da dajjal zai yi yanzu kungiya suke da ita satanin ne al-tayyaru shaytani mazhabin shaytan duk abin da mutum yake yi kawai yayi abin da shaytan zai ji daɗi ya kuma yi abin da zai fita ta Allah a wannan kungiyar har matakai ake da su yadda ake bi a jami'a a ce wa an ɗauke shi kaza har ya kai matsayin profesa to haka su ma suke ba da matakai daidai yadda mutum yake saba ma Allah daidai kuma yadda ake ƙara mushi girma a cikin wannan kungiyar ai ga nan muna gani ina jin satin da ya wuce eh, shugaban ƙasar America Barack Obama ina jin suka gana da shugaban kasar Uganda Uganda ce ko ko wanda wanda ba ko ba Uganda ba wanda yake masa kashedi yace ya ji an ce ya miƙa da doka hana luwaɗi a ƙasarsa ta Rwanda to ya sani in ya sake aka zartar da wannan dokar to ruwa zai tsami tsakaninsa da Amerika sannan mu ma cikin abin da aka yi a Najeriya aka ce an yi wannan doka to mu ma aka yi mana ta aka yi ta su mu a matsayin mu na musulmi mu ba abin da muke son ayi bakke shekara goma sha hudu a gidan yari shikenan ai malamai sun yi ittifaki salafan wa khalafan akan cewa al-mutsi yuqtal iyaka sun yi sabani kaifa yuqtal ya ake kace shi sai da na ali ya ce a samu inda ya fi tsawo a gari inda ya tsawo a gari a jefo shi ya fado ya babballe sayyidina abubakar Allah ta'ala anhu yace yuharzaq a kona shi domin Allah madaukakin sarki ya saukar da wuta dutsen wuta ya aiko ma mutanen annabi dutsu alaihi salam kaga wannan irin tunanin suke Domin an yi magana sai su ce yaushe ne tashin alƙiyama in magana da kuke ta ƙarya ce a bari a je lafiya mana yaushe ma lahirar za ta kafirci ya kai kafirci ke shi ne sai Allah mara zuki ya ba su amsa ce kun na bala'i إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير قل شيني دسوس إنما العلم للي إذا منتاش القيامة wa ma wa innama ana wa innama ana kuma ni kawai ba kowa ba bane faci mai gargadi kuma mai bayyana cewa kiyaman nan fa za ta abinda aka ce ke mu ne aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya abin da ake bukata kowa ya zama aikin mai wa'azi ke innamal ilmu inda Allah ilimin tashin alkiyama yana wurin Allah الله كده يسقان الدقيام هذا يا كا جعل لقيام الساعة أمارات يا سن يا ما تشي يا ما وتعلموني أقوى الأمارات الصغرى أقوى الأمارات الكبرى الأمارات الصغرى تشي القيامة أنا هو تشي القيامة قنانة ما أكثرها سنة دير الشيخ العريف في الكافر سديره من نهاية العالم يا تتغوص سنكاو يا سنكي دريب دوانا duk alamomin tashin alkiyama ne kanana ƙananan alamomi wanda daga ciki akwai hadisin an tari da al'amatu rabbata wa an tara al-hukata al-mu'ata al-alata ri'a ash-sha'i yatafawaluna fil bunyan wannan alamomi ne na tashin alkiyama Ƙananan alamomi daga cikin ƙananan alamomi hadisin al-imam al-bukhari la taqumu as-sa'atu hatta yunfa al-ilm kiyama ba za ta tashi ba sai an ɗauki ilimin addini sai ilimin addini ya karanci a tsakanin al'umma sai an kaurace mai ilimin addini sai mai karanta ilimin addini ya zama kyamarsa ake yi sannan wa yaqsur al-jahl jahilci na addini ya watsu a tsakanin mutane a wata riwaya wa yafshuwa ba wa yaqsura jahiltar addini ta zama ta yadu a tsakanin mutane sannan wa taqsur al-dalazil girgizar ƙasa ta yawa kasfatu dalazil min amarat as-sa'ati subha yawan girgizar kasa a kasashe wannan girgizar kasar tana cin alamomin tashin alkiyama sannan wa yaqdu al-haraju sannan kisan kai yayi yawa kaga dole nan amaratu mushahidu hadi ummi ayuni alamomi ne ga sunan muna ganin su da idan alamomi ne ga su yau da za a tambaye ka a ce mutum nawa aka kashe a duniya ba za ka iya lissafawa ƙasa ɗaya a lokaci ɗaya a gari ɗaya a siriya sai a ce an kashe mutum kaza mutum ɗaru mutane ɗaruruwa ake lissafawa ya wuce gomomi ɗaruruwa ƙasar Lebanon, ƙasar Iraq, ƙasar abin da Central Africa. Central Africa ya wuce ma a kashe in an kashe cin naman ake, naman musulmi ake yau a duniya a kashe musulmi a yanka namansa a ci kuma har a nuno su a jarida a nuno su a intanet ana nuna su su ne akalat luhumin bashar amma albashar almusulmi cin naman musulmai su yanki naman su kashe musulmi su yanko naman su ke tsire su rika ci ana kallo a duniya yanzu halin da ake ciki ba musulmi ko ɗaya a fili a bangkok duk musulman da suke central africa sun gudu babban birnin banku kowa ya gudu kuma duniya tana kallo halin da musulmai suke ciki kaskanci na zahiri da yi musulmai sun shiga ciki duk inda za ka waiga ka zagaya ƙasashen musulmai ba wata ƙasar musulmai da za ka kalli alhayin mai yawa a cikinta yanzu halin da ake ciki kowace tana fama da musibar har saudi arabia ko shekaran jiya jiya nan ai wasu wasu wasu yan shi'a sun yi zanga-zanga a saudi arabia har cewa sai sun kifar da gidan gidan saudi su kuma suka bude musu wuta suka harba na harbewa su ma suka rama a aka harba 'yan sanda biyu. Ina ne yake da daɗi yanzu? kaji kuma in ka kalla duk bangaren da ake wannan fitinin kasashen da suka zama ahlus sunna suke jihohin iraq da baki ɗaya da ake rigingimin nan su al'ambar su al-falluja su al-ramadi da baki ɗayan su wilayatun sunniya jihohi ne na ahalus sunna ana kallo duniya tana kallo ahalus sunna su ne masu laifi duk inda suke su ne walakantattu su ne kaskantattu su ake kashewa su ake kora su ne ‘yan gudun hijira kayan wani duk yana cin alamomin tashin alƙiyama manzon Allah ta salama ya ba mu labarin haka zai faru amma ana nufin shi ke nan musulmi sun sarki hannu haka ba ƙoƙari malamai suka ce daga cikin fikhu amaratis sa'a dalilin da ya sa ake bayanin alamomin tashin alkiyama idan aka kai wannan yanayin to ka ƙara jajirce an yi bayanin alamomin tashin alkiyama ne domin idan ka tsinci kanka a cikin wannan yanayin to ka ƙara riƙe wuta ba ja da baya a ƙara riƙe addini ka ta mamau manzon sama ya ce a wannan lokacin zai zama alqabidu ala dini kalqabidu ala aljamrat mutumin da zai riƙe addini katamamau to kuma mutumin da ya riƙe garwa shi kaga mutumin da ya riƙe garwa shi ka ga dama ka riƙe ka ta mamau in ga dama kuma kai haka ya fayi shike in kai wurgi da shi ya bada kai wurgi da addininka in kuma ka rike katamomo to za ka yi ta shan kuna za ka kokko ne amma dai sakamakon ka zai zama mai amma idan ka ji zafi ka wurgar to shikenan ka kanta. wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake bukata kowa ya zama kenan a lokacin da aka shiga irin waɗannan usuli bitan zamanin na fitina to ana bukata a ƙara haƙuri a ƙara samun sabati a ƙara tabbata a cikin addini ta hanyar yawan yin addu'a اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك ya yawaita yin wannan addu'a ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله kada ka karkatar da zukatanmu ya Allah kada ka sa kafafun mu zamiye mutum ya yawaita irin waɗannan addu'o'i sannan da lizumtar da lizum bayan addu'a lizumtar ɗa'a da Allah dukkan abin da zai zama zai kusantar da mutum da Allah ya yawaita yi saman makai lokacin yin sallar dare ko a farkon dare kafin a kwanta ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare gab da asuba kada mutum ya zauna baya kiyamun layi ko a farkon dare idan ba za ka iya tashi can ƙarshen dare ba ko a tsakiyar dare idan ba za ka iya tashi can ƙarshen dare ba ko kuma ka tashi ƙarshen dare gab da asbati waqtu sahar ka yi qiyamul layl ka faɗa ma Allah ga halin da ake ciki Allah ya tabbatar da kai kada Allah ya sa ka samu zamewa ka Ba tabbas duk wanda ya ce ba zai fassara waɗannan zamaninnukan namu da muke ciki da usulul fitani ba to bai fahimci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabbas waɗannan zaman da suna cin usulun gida daga lokaci ne da ake bukata a ƙara jajircewa shaitan kuma a daidai wannan lokaci shi kuma ya fi baza komarsa ya fi baza 'yan sintirinsa ya baza ƴan bangansa su je su kwaso masa waɗanda za su kwaso domin su shiga wuta tare kaga dole ya zama mutum ya yi tsantsan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala tabati da kuma hanyar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to tashin alkiyama ba wanda ya san ranar da za a yi tashin alkiyama sai Allah amma alamomi ga sunan kanana kanana suna ta bayyana suna ta bayyana in yau waccan alamar ta zo gobe ma ka ga waccan alama in ka ga waccan alama gobe ka ga waccan alama dama dai ai ko manzon Allah ta sallama ma alamar tashin alkiyama wanda sun ce bu'ithu bayna yaday sa'atika atayhi ce an aiko ne da ni da tashin alkiyama kamar yatsun nan biyu wato ni na gabaci tashin alkiyama ni ne wannan yatsan mai tsawo tashin alkiyama kuma wannan karamin yana bi na wato aiko manzo sama alama ce ta duniya ta kusan tashi sannan a zamanin sa bayan an aiko shi a matsayin manzo sannan kuma Allah ya sake faɗa mana wata alama ƙarara yace ce sa'atu wa al-qamar tun da wata ya tsagi ku tashi alkiyama ya saboda kiran sai tashin alkiyama tun da wata ya tsagi to ga alamomi nan kuma kanana kanana waɗanda annabi musulma a hadisai masu ɗimbin yawa ya yi ta lissafa su ya ta lissafa su ya ta lissafa su ku samu ɗaliban ilimi su samu wannan littafi na nihayatul alam na shi Muhammad Abdul Abdurrahman al-Arifi ya kawo alamomi sun kai ɗari uku da wajen sittin. na alamomin tashin alkiyama kanana sannan ga manya su ma innamal ilmu inda Allah ilimin tashin alkiyama ga baki da ce ga ranar da za a yi tashin alkiyama wannan a wurin Allah yake hatta manzon Allah da sama bai san yaushe za a yi cikin tambayoyin da mala'ika Jibrilu alaihi salam yamma manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi الجبريل يسأل والنبي يجيب wato mala'ika Jibrilu na ma annabi tambaya manzala ta sulma shi kuma yana bada amsa daga ciki tambayar da ya masa ta kusa da ƙarshe sai ya ce fa akhbirni an sa'a to ba ni labari game da tashin alkiyama yanzu za a yi tashin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il annabi ya bada amsa ya ce ai wanda ake tambaya bai san mai tambayar sani ba wato manzon sallama arafa al-mukhataba ya san da waye ke magana Shi ne sai ce to ba akhbirni an amaratiha to ba ni labari game da alamominta alamomin tashin alkiyama da me da me sai annabi lissafa ya lissafa a wannan hadisin ce, an talida al'amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar kidiyarta malaman hadisi sun tattauna a akan fassarar an talida al'amatu rabbataha me ake nufi wasu suka ce abinda ake nufi shine shugabancin wawaye imratu sufaha shugabancin wawaye mutanen da ba su da asalin tarihi a da wanda yake shugabantar mutane sai mutumin da ya zama yana da tarihi mai kyau shi yake zama shugaban mutane daga cikin khasa'is na zi'ama mutum ya fito daga babban gida ya fito daga babban kabila ya fito daga babban gari to shi yake shugabantar mutane amma a ce bindina za su zo suna shugabantar mutane to halaka ta samu al'umma halaka ta samu al'umma idan bindina suke shugabantar su lai su ru'usan bindina wutiyoyi a baya su ne za su dawo suna shugabantar mutane al'umma sai ta shiga bala'i shi ne al'imamu ibn khalidun a cikin muqaddimarsa yana faɗi daga cikin daga cikin sharɗin shugabanci abinda ake son shugabanci ya ce al'afadiyya wasu ba su fahimci abin da al'imam na khalidu ne ke da al'afadiyya ba al'afadiyya yana nufin ya zama mutum ya fito daga babban kabila wanda dama sun saba hidima ga al'umma masu tausayin mutane ne ba isu ba kansu kawai suka sani ba su suke shugabantar mutane al'afadiyya ya zama a cikin shugabanci akwai al'asabiyya babbar kabila za ta shugabanci mutane dama sun saba hidima in sun zama shugabanni dama can dama shugabannin sun tun kafin a naɗa shugabanni ne to za su ci gaba da aiki ne kawai amma allabi la yadri illa nafsa wa ahli wanda bai san kowa ba sai cikin shi da kanshi ka ba shi shugabanci za ka ga bala'i za ka ga bala'i ina jin kowa ya gane abin da nake nufi ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba da irin haka ba yadda za a yi al'umma kalli man da kuma hafa'is ɗinsa Allah madaukakin sarki ya zaɓo shi daga Quraysh a cikin Qurayshin ma min kinana a cikin kinanan kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓi banu hashim to daga cikin banu hashim manzo da sama ya fito tun kafin zuwan musulunci idan su suke kula da ka'aba su suke kula da masallaci su suke kula da ka'aba balarabe kobe da abin da ya fi ka'aba daraja tun kafin zuwan musulunci ke yasa da Allah na da kuke tashi lissafa musu fal ya'budu rabb hadha al-bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد هذا ما كينا نعم، أكي نبي سنة الله مرحبا يساجم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس هذا الكعبة أكيد بياني أكيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركا وهدى للعالمين kaga nan ana bayani a matsayin mai ana bayanin girman maka da girman ka'aba to masu kula da ka'aba su ne shawa daga cikin su Allah ya fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kafirai ai basu soci basu soci kabilar manzon Allah sallallahu alaihi ba domin in sun soci ƙabilar ai kuma suna cikin kafiran farko da suka tashi sai suka ware shi kadai sai su ce ya ci mu abi talib ce marayan wai abu talib za a haihu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da alqur'ani ala rajulin azim ga wani mutum wanda yake mai girma ba min alqaryatayn a waɗannan zabubuwan guda biyu maka ko asba'i Allah ya ba su amsa ce Allahu alamu ya yaz'alu talata ku ne za ku ba Allah shawara abin da zai Allah shi ya san inda yake sanya sakonsa صدقه لي هذا انا بخاطر وانا قال انت اذا لم تغبت حكي وان ترى الفعاتة الحفاتة سنن كجا متان انت سكي ياو ترارا جا الحفاتة بتسنسا تاقلني با العالة تلقاوة ان قادو كذاب فاتة من اياتا العالة كينا رئاء الشائمة تكي وان دبوني خلالة ya tafawalu luna fil hudiya su suke shigowa birni kudi ya koma hannunsu suna gine-gine masu tsawo suna gina manya-manyan gidaje sai ka wuce zai ga wani katin gida sai ka ce gidan waye wannan ta ce ai gidan wani ne in aka faɗi ƙauyensu to idan aka tafi sai an je wani ƙauye idan aka je ƙauyen sai a ce ba a kaiwa garin sai an hau mashin in aka kai in aka hau mashin sai a sauka sai a ce ai ba za a kai wancan ƙauyen nasu sai an haura kumi idan aka haura kumi in aka kai wani wajen sai a ce sai dai a hau kwale-kwale kwale-kwale mai wanda za a rika fito da filafilai sannan sai a kai da wasu to idan ka ga irin waɗannan sun dawo kuɗi a hannunsu yake to alama tashin alkiyama yatatawalu nuna fil bunyan dole mun tashar da wannan ina al-ilmu Allah Allah ya sanya ilimin tashin alkiyama na wajensa amma ya sa ma a tashin alkiyama alamomi ka ga alamomin nan to ka fara tattara ina ka ina ka ka yawaita aikin alkhairi ko da yaushe kiyaman nan za ta iya tsayuwa wannan wani anan ya ce ai ba a ga manya-manyan alamomin ba alamomi za su iya kuwa a cikin yini ɗaya وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب lamarin tashin alkiyama a wajen Allah kamar kyaftawar ido ne ko ya kuma kyaftawar ido tsauri Allah da karfe ka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce falamma ra'aw وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون da suka ga azabar Allah kusa da su si'at wujuhul ladina kafaru sai fuskocin waɗanda suka kafirta suka munana wa qila sai aka ce da su hadha alladhi kuntum bihi tad'un ai wannan shine abin da kuke ta kirari kuna cewa ba zai faru ba to gayi nan yanzu ya faru a fassara farko da al-Imam Qatada yayi kaga azaba kenan ta duniya suna cewa mata hadal wa'd in kuntum wai yaushe azabar da ake cewa za a mana din a duniya za ta zo in gaskiya kuke yi ku masu wa'azi da kuke cewa in ba mu daina zina ba to kanjamau za ta same mu yaushe kanjaman za ta zo misali innama al-ilmu inda Allah ilimin faruwa haka na wajen Allah a fassara ne mamu kasa da kenan to falan ma ra'au zulfatan lokacin da suka ga azaban nan ta same su sai al-imamu kasa da yace bi badrin azaba da aka mutu a badar aka kashe musu mutane saba'in a cikin su manya-manyan su su abu jahal da shaiba ibn rabi'a duk ana aka kashe su fassara al-imam qatada kenan amma fassara jumhurin malamai sai suka ce ittibaru ma sai ya kunu ne falamma ra'awhu zulfata kyale su a ranar da za su ga azaba ranar tashin alkiyama za su ga azabar nan zulfatan kusa-kusa da su to shi da ni fuskokin waɗanda suka kafirce suka ce kiyama ba za ta tashi ba to za su nunana yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh kaga wa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun yawma tabyaddu wujuhun wa wata wujuh ka kyale su akwai ranar da wasu kuskoki za su yi haske ki fari وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة هذا تسقل تلك فريدا في بيت تسقل تما في إيماني كما ذاتي حسي وسوشينينا سيئة وجوه الذين خفروا فسقل وأن أن تلك فريدا سيسموننا وقيل سيئة شيء جسوه hada bi kuntu bihi tad'un ai wannan abin shine kuke ta iddi'ai kuna ikirarin cewa ai ba zai afku ba to gashi nan yanzu ya ƙarya ne yanzu azaba ta zama ƙarya azaba ba ta zama ƙarya ba ga ta nan yanzu kun ganta da kuna cewa ba za a yi ba to gayi yanzu an yi ga ku a filin tashin alkiyama an saukar da rana kusa kusa da kawunan ku milan mil ɗaya mil ɗaya ko dai mil na hanya ko mil ɗaya dan mashi wanda ake sa falli da shi duk wanda ka fassara milan kayi daidai to ga ta nan kun fara gani sannan ai hisabi sannan a tafi sakamakon waɗanda suka kafarta suka kibin umarnin Allah subhanahu wata'ala ko waɗanda suke cikin musulunci amma suka kibin abinda Allah subhanahu wata'ala ya bada umarni a yi na musulunci sakamakon su kenan fuskar su za ta munana shi yasa gina Abdullahi ibn Abbas a can ayar suratu Ali Imran yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yace tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaa wata suwar wujuh ahli al bid'ah wal ahwa Fuskocin ahalin sunna za su yi haske fuskocin kuma masu bid'a za su yi baki Allah ka tsare to Allah madaukakin sarki bayan ya jawo hankalinmu akan wannan a game da al'amarin tashin alkiyama da azabar da za ta afku ko kuma azabar da za ta afku tun a duniya ga mai sako sai kuma Allah subhanahu ta'ala. ya ci gaba da jawo hankalinmu domin karantar da mu tauhidi mu tabbatar da Allah shi kadai cancanta abota masa ci kul ara'aytum in ahlakani Allah kul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana فمن يريد الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم قبان لاباري أرأيتم أي أخبروني قبان لاباري إن أهلكني الله إذن ألا يكرب رينا ومن معي ko da waɗanda muke tare da su suka yi imani da ni aw rahimana ko muka je ranar lahira Allah ya samu a aljanna to fa man yujihul kafirin min azabin alim wane ne zai tseratar da kafirai daga azaba mai radadi a duniya idan ni da ku kun ce ai kun ce sai kun kashe mu kafirai sun ce sai sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ɗauko wata hanya ta kashe annabi sallama da shi da sahabbansa manya manya ai abin da ya faru a Uhud kenan da suka kashe mutane da yawa manzon Allah sama na cikin kogo a dutsen Uhud da shi da sayyiduna Abubakar da Umar radiyallahu anhuma sai Abu Sufyan ya ce kai Kin shin gawawakin nan wai da muka kashe wai akwai muhammad ko akwai abubakar akwai umar ina fajin ba su amma dai bari mu je mu bari mu je mu bincika sai ya zo bakin kogo ya ce afikun muhammad ba sai mai ce la tujibu ba ku ba shi amsa ku kale shi afikun ibnu quha abi quhaza a cikin ku akwai abubakar ibnu abi quhaza ce afikun umaru wanda sai sami ce la tujibu ku ba shi amsa shikenan sai abu su sufiyan ya ji daɗi ya gode ma gunkin su hubal ya ce ya ɗaukaka ya ce hubal ya ɗaukaka ya biya mana bukatar mu mun kashe muhammadu mun kashe manya-manyan sahabbansa guda biyu abubakar da umar da manzali sama ya ji an taɓa tauhidi a nan ke ce ala buhu ba za ku ba shi amsa zai ku ba shi amsa dama abu sufyan yana cewa lana maula wala maula lakum ce muna da majibancin mu masoyin mu mai ba mu sa'a shine gunkin mu hubal ko ko ba ku da wanda ke ba ku sa'a gashi mun kashe muku mutane da yawa cikin kuma har da shugaban naku da kuke takama da shi shi ma mun kashe shi da shine sai sai da Umar yace ma za na ku ya Rasulullah za mu ce maka ya manzon Allah wannan sune yace qulu lahu Allahu maulana wa la maula lakum ka ce Allah shi ne majibincinmu ku ba ku da majibinci ƙarya kuke yi hubal sai Abu biyan ne ji ashe sayyidina Umar na nan bai rasu ba sai murna ta koma ne. a lokacin Abu biyan bai bai musulunta ba kada wasu ji an faɗi Abu Sufyan ka san shi na nuna nan yan shi'a ce ka ji ko Abu biyan nan baban sayyidina Muawiya da ba musulmi bane ya musulunta kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alayhi da kowa haka yake Allah ya mishi baiwa ya musulunta to idan Allah ya karɓi rayukanmu kuma ya ji kanmu to fa man yujibul kafirin min azabin alim ku kuma kafirai waye zai tsira da ku daga azaba mai radadi mu mun yadda za mu mutu amma in mun mutu aljanna ku kuma dole ku mutu in kun mutu wuta ku gama duk abin da za ku yi ku gama siyatakun ku a duniya in kun zama ku kashe na kashewa ku talauta na talautawa ku ɗaura na ɗaurewa ku bige na bigewa duk in kun gama kuma za ku mutu za a haɗu iyaka makoma ta bambanta mu za mu shiga aljanna ku kuma za ku shiga wuta ka'ida kenan sadaka babu musulmi bai da asara musulmi bai da asara wanda ya imani da Allah ba zai yi asara ma an yi ishi sa'idan fi duniya wa imma an ya mutu shahidan ko dai ya rayu a duniya rayuwa ta sa'ada mai kyau ko kuma ya mutu ya yi shahada ya shiga aljanna to wanne ne faduwa hal tantumuna minna illa ihdal husnayn ai damuwa ku shine kuna mana bakin cikin ɗayan abu biyu ne eh, ko dai mu samu cin nasara a duniya mulkin musulunci ya tabbata ya zama adalci ya kafi a ban ƙasa idan musulunci ke jagorancin al'umma kowa sai ya ji daɗi wanda ba musulmai ba sun faɗi wannan ba mutum ɗaya ba ba banat show marubuci ne ɗan ƙasar ingila a littafinsa a cikin littafan da literature littafan da ya rubuta na adabi yake faɗa yake cewa babu wanda ya isa ya iya gyara duniyan nan kamar muhammadu rikice wadda duniyan nan ta yi da za a samu wani mutum kamar muhammadu wallahi zai ba ta mafita kuma ta gyaru to ba sai an samu kamar muhammadu ba a cikin mabiya muhammadu an samu mabiyansa sun rike duniya sun kyautata ta kusa kusa da dan fodiyo Allah ya ji kansa an san adalcin da dan fodiyo ya zo ya gina a kasan nan alhali ba a da man fetur ba a da arzikin da ake da shi a yanzu ko ɗaya bisa biliyan ɗin arzikin da ake da shi a yanzu ba a da shi a lokacin ɗan fodiyo amma ɗan fodiyo ya haɗa kudancin najeriya da arewacin najeriya ya haɗa su da awar ɗan fodiyo ta tafi kwara duk take da kudu musulunci kuma ya tsinkaya ya tafi har Legas kuma cikin almajiran almajiran dan fodiyo su suka kai musulunci Legas da su ibada. Oyo State akwai bayar bai da ya zauna a nan Zaria a Usman Latata shi ya ɗau musulunci ya kai shi kudu ya kai shi Oyo Oyo State babban birnin Ibadan kuma an ga adalcin da suka yi an san zalincin da sarakuna suke yi na gargajiya kafin zuwa dan fodiyo dan fodiyo ya zo kuma ya yada adalci a ban kasa haka musulmi ya ce duk inda musulmi ya jagoranci to ka ga adalci a ciki wannan gwamnan bankin da ake masa walakanci yanzu a Najeriya zalunci ake son wai shine yake wai cin amana mun kawo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ta takunu أيام خداعات وساعات خداعة وسلوك التماسية ودغى ذاسه يصدق فيها الواجب كاذب يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق متم مقرية شو شين ميقذيا ميقذيا شين مقرية ويؤتمن الخائن خائن يمشي أمانة شذا أبا أمانة ويخول الأمين mutum amintacce kuma a zama an ce shi ne bai da amana shekarun da sunusi lami da sunusi ya yi a najeriya yana gwamnan banki kowa ya ga alkhairin da aka samu na tattalin arziki hatta ƙananan ƙananan masu ajiya a banki sun ga sauyi da ya rarumo ya rike rarumo manya-manyan manajojin banki guda nawa ya rarumo su sun saci kuɗaɗen al'umma sai a ce kawai banki ya rushe ka tattara ɗan fanshanka ko jiratutunka da aka baka ko wani ɗan kasuwanci ko wani biyan bashi da aka maka ko wani allowances da aka baka shikenan sai a ce banki ya rushe shi nan. bankuna nawa suka rushe a Najeriya nan ga Sabana nan Sabana Bank har yanzu wasu suna nan suna kuka a game da Sabana Bank iri-iri banki ke rushe a Najeriya kuɗin ku kuma ko ka aje kuɗin ku kuma ko alhali lokacin da aka baka fom ka cika ba za ka yi asara ba aka ce kai baka san asara ba amma kuma sai banki ya rushe sai za ka yi asara ya zo mutumin nan ya taye ba da istiqama a bankoki a bankunan Najeriya amma shi ne sakamakon da za a masa saboda kin Allah kin Allah kawai ake yi a kasan nan babu kunya ba a jin tsoron Allah ba a jin kunya wai in za a yi ma cutar ko za a yi zalincin maimakon a ɗan rika yi da ɗan kunya ana takayi a a fili saboda tsabagen takarci inda ka sanar take tafiya akan take to kaga wannan ke to duk wanda zai yi akwai lahira wallahi kuma za ta kuma za a tsayi a gaban Allah shine abin dadin duk idan mummuni wannan bakin cikin da ke faruwa a duniya tun tsoro maka sai ka tuno kai akwai lahira mata je lahira za a sha mamaki قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل هو الرحمن كتي الله شيني مي رحمة mu ne مو ne ممني imani da shi yana da rahama duk tsananin da muka shiga wallahi akwai rahama duk tsananin da muka shiga Allah zai kawo sauki kuma sauki na nan kusa idan ka ga fitina ta yi yawa to ka yi sauki ne ya kusan zuwa eh idan kuma ka ga zalunci ya yawa to ƙarshen shi ne ya kusan zuwa in zalunci ya kumbura ya kumbura to sura kirfi ya kashi wallahi mi haku wa alaihi tawakkalna kuma akan gare shi muka doda ba mu dogara ga kowa ba ba mu ce wani mutum ɗaya shi zai yi inkasin halin da musulmi suke ciki ba a Najeriya ba mutum ɗaya bane Allah shi zai kawo wanda zai yi kawo adalci a ban kasa kuma mun dogara da ita shi ta ta'lamu da man huwa fi dalalin mubin idan aka tafi lahira za ku gane waye ke cikin bata mabayyaniya za ku gane kuran قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم تيني إن أصبح ماؤكم غورا إذا روانك يكسن تياشي ya أشنكتا يزمسيك أو ومن يأتيكم بماء مليء to waye zai iya zuwan muku ya dawo muku da ruwan da za ku sa guga ku ɗibo waye zai dawo muku da wannan ruwa Allah shi ne ya muku koramu ya muku tekuna ya muku ya muku rijiyoyi ya muku ƙofa ku sa fayi can kasa ya rika zuƙo muku ruwa ya hau sama Allah ne yake wannan to idan Allah ya janye ruwansa ya zama sai taɓo ko sai ƙasa ومن يأتي بماء معين waye ya isa ya kawo muku ruwa wanda yake marinin wanda yake gudana ku gan da idan ku waye zai muku ba Allah ba ashe ruwa babban ni'ima ne da Allah subhanahu wata'ala ya mana gayi nan muna sha kun san yadda aka a duniyar to da yadda za ta ruwan da ake sha ba da za hana ba za ta hana iskan nan wannan iskan da muke shakar ta oxygen wallahi da waɗanda yadda wannan mutanen za su sai sun hana mu shan ta ba za su ba mu shata ba iskan nan ba za su ba mu shanta to da Allah sai ya karɓi manya-manyan abubuwa ya rike a hannunsa ba wanda ya sai tasarrufi a cikinsa a cikin su sai shi to wannan ƙarshen aya ta talatin kenan kuma ƙarshen wannan sura mai albarka kenan sura da ta kunshi bayanai a game da tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala eh, tauhidi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was wannan surar ta kunshi duka waɗannan nau'in tauhid ta kunshi nau'in tafsirin rububiyya domin ta faɗi siffofin Allah subhanahu wata'ala wanda shine mai halittawa shine mai rayawa shine mai kashewa sannan ta faɗa mana ta jawo hankalinmu akan tauhidul al'uluhiyya cewa mu bauta ma Allah shi kadai sannan ta jawo hankalinmu akan tauhidul asma'i was domin mun ga tukofin Allah da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura masu yawa sannan a wannan sura kamar dai yadda surorin makka suke tabbatar da bayani na tunatar da mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana to haka ita ma wannan sura mai albarka ta kunshi tunatar da mu ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sannan wannan sura ta tabbatar da manzanci na manzanni da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko sannan kuma wannan sura ta tabbatar mana da imani da ranar lahira cewa bayan duniyan nan kuma akwai tashin alkiyama sannan akwai misali muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addininsa ya ƙara fahimtar da mu littafinsa sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkar da ke cikin wannan sura ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka ji na fassarar sa fassarar ta wanda kuma muka kuskure a cikin fassarar Allah subhanahu ta'ala ya ji kanmu ya mana afuwa abubuwan da kuma muka faɗa waɗanda suke daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada a kansu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk sai sati na gaba insha Allah za mu tashi sabo suwa suwa sun qadr sai tambaya na idan ana alƙunuti liman yana addu'a abinda ma mu ake buƙatar shi ne daga hannu in ya daga hannu idan liman yana addu'a ya ka cewa amin amin amin abin da ake bukata ne yake sannan alkunutin da ake na irin abubuwa na musibu to ba alkunuti bane irin na da ake na addu'a la kai sallar sallar dare ya bulle wato ba za a ɗauko wancan Allahumma hadini fi man hadaita ba a'a za a kalli yanayin da ake ciki ne sai a yi roƙo a kansa wata musiba ce ta ta zalunci sai a huta Allah ya kawo da wannan zalunci eh, sannan malamai suka ce abinda aka fi so aula kada a ambaci sunayen mutane sai dai a gani annabi sallallahu yana cewa Allahumma azzibil kafarata alladina yasudduna an sabili wa yukadzibuna rusulak wa yu'aduna awliya'ak suka ce manzo Allah sama da ya rika yin alkunuti yana ambatan sunaye amma daga baya Allah madaukakin sarki ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun sai manzo Allah sallama ya daina yi mun gane a takaice ke a cikin yin alkunuti da bayyana sunan mutum ana masa addu'a mummuna alhali yana da rai bai mutu ba zai iya yiwa kuma ya musulunta musamman mu kuma yanzu an ɗauki kaset ɗin ana ɗaukan kaset a wasu alkunutan da ake yi kaga akwai damuwa sai akai wani lokaci kuma zuwa na faɗin sunan shi ai kuma mushi mummuna addu'a ka sai ai umumi a gami sha Allahumma azzibil kafara wal kafiri ne bai shiga ciki ba ya Allah ka azabtar da kafirai me ya suke allazina yasudduna an sabilika waɗanda suke toshe ka a hanyarka wa yukadzibuna rusulaka kuma suke ƙaryata manzanninka wa yu'aduna awliya aka suke gaba da masoyanka wani kafiri ne mai shiga cikin nan ba ka kowane ba kafiri ya shiga ciki wannan abin da mamu ake bukatar shi ne daga hannu sannan ya rika cewa amin amin amin amin har a gama alkunut na addu'a ta a'a duka hannu ake yi haka ba a juyawa inda ake juya hannu shine a kyan a ruwa a ruwa ne kawai ake yin haka shi ma kuma a ɗaga hatta ya fituwa bayadu ibtai addai har sai farin hammatan mai addu'ar an gan shi saboda haka ake a roƙon ruwa amma addu'a ta alkunuti ba a wuce fuska duk kowace addu'a ma ba a wuce fuska haka shin ya tsaya hannunsa ya haka sun yana cewa kuma amin amin a wa alaikum salam to ita cikin shafa a da Allah an sha bayani kan malamai suna da sabani a kan hadisan da suka zo suke bayani akan shafa addu'a malamai sun kasu gida biyu a game da su kuma malaman nan kan kan kan suke Sai malaman da suke ganin hadisan za su iya zama hasan a wanda suka san ilimin hadisi in aka tattara su za su iya zama hasanin da rai amma wanda suka tafi akan wannan ra'ayin akwai al-Imam an akwai al-Imam Ibn Hajar akwai al-Imam Suyuti sannan a wannan zamanin akwai Ash-Sheikh Al-Bansa sannan akwai a sheikh Abu Ishaq Al-Huwayi al-Bajir al-Bani shine babban malamin hadisi na kasar masa? wanda a shekul Albani kafin ya rasu ya masa shaida aka tambayi Albani aka ce masa shin yana jin yanzu a duniyan nan akwai wasu malaman hadisi waɗanda suke yin aiki irin nasa ya ce to shi dai zai iya ba da shaidan mutum ya ce a kuna a sheikh Ali bin Abdulhamid bin Hassan الحلبي الأسد الماجر السليم sannan wa akuna al-sheikh abu ishaq al-huwaini fi misr kaga su ne waɗannan su sun tafi akan cewa hadisin da yake bayanin kan shafa addu'a zai ke zama hadisi hasan bi ghayri kaga wanda ya dauka haka zai yi shafa addu'a a gefe guda kuma wasu malamai su kuma suka ce hadisan ba za su inganta ne babu itibari ba su da mutabi'i ba su da mushahidi suna nan a zakifansu a cikin masu wannan ra'ayin akwai al-imam Ibn ibn Abd Salam sultanul ulama wanda har yi zaji yake cewa la yansahu la yansahu wajhahu ba'da ad-du'a illa jahilun ke ba wanda ke shafa addu'a bayan ya gama addu'a sai jahili ya zafa sannan akwai shekul islam ibn taymiyyah shi ma ya tafi akan wannan sannan wannan zamanin akwai a shekul albani Allah ya fitar to wanda ka ɗauka ka yi daidai na ta kun yi bom ne ban ji ba wallahi Thank you. suna musu subhanallah ba ba sun shiga damuwa na To, ita kauracewa, kauracewa mai sabo ko ɗan bid'a ana kallon maslaha akwai wanda in aka kaurace masa kuma aka kyale shi zai ƙara shiga ba kuma ya je ya gabatar da wasu amma idan aka rika zama da shi to kamar an masa kofar rago ne sai ya zama haƙurin da ake yi da shi idan yi wani abu ai ta masa wa'azi to sai ya zama ana dakushe masa wannan tsafa to sai an kalla wanne ne zai fi masa fa'ida kuma wanne ne zai fi yi ma al'umma maslaha za ta fi tabbata ga al'umma to sai a yi amma asalin ƙauracewa ba kawai haka nan ake cewa a kaurace ma sai idan an kalli maslaha ta kauracewa shin ƙauracewa za ta ji ko ko a a ci gaba da haƙuri da shi ana masa wa'azi ana masa wa'azi an masa wa'azin ko ya karyata wata ran ko ya dan dauka ko ya nuna ya karba amma ba zai yi aiki da abin da aka faɗi ba to sai a kalla wanne ne yafi ba a ce a kaurace masa ba domin idan aka ce za a kaurace ma dukkan mai sabo to kina al'umma za ta halaka ku kalla mutum ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sama yana tare da nana Aisha radiyallahu anha nan mutumin nan mutumin banza ne ya zo wajen manzo sama manzo sama sai ya ji muryarsa da ya sallama sai manzo sama ya ce da yace bi sabnul ashirati tir da wannan ya zama dan dangin mutum Na na aisha sai ta ji da ya shigo kuma sai manzon sama ya karbe shi hannu biyu da ya tafi sai na aisha ta ce a'a ga abin da ka faɗi kafin ya shigo yanzu kuma ya shigo ka layyan talabul kalama ko nan talabul kalama ka yi masa magana mai taushi sai manzon sama ya ce inna sharran nasi manzilatan yawmal qiyamati man taraka an-nasu tiqa'a fuhshihi ce mafi sharrin mutane wajen zama wanda Allah zai ba shi masauki mummuna kuma masaukin ya fi na kowa muni ran lahira shine mutumin da mutane za su kaurace masa saboda tsoron albashinsa ban fatan wannan ya zama haka shi ya sa da ya zo na kyautata masa mu'amala fata na ya tuba ku duba hikimar manzala ta sama ta da'awa ya ce bi sabbin ashirin cikin wannan cin banza ne amma da yazo sai wanzu mai karbe shi hannu biyu ana fatan ya zama ya shi to akwai mutanen da suke haka in ka kyale sai su kara shiga dawa sannan a cikin mutane akwai waɗanda masu sako ne amma tsakani da Allah kyale sun da aka yi ne ba a jawo su a kusa kusa ba shi ya jawo suka shiga cikin safar da suke a da da za ka kusanto da su sai ga shi mutanen kirki amma an samu matsala ta nisan su da mutanen kirki da waɗanda suke rayuwa da abokanan da suke tare da su shi ya musu su suka musu tasiri suka lalace sai an kalli wannan so daga akwai abin da malamai suke ce masa fiqhul zajr hajar hajar wato ya ake fahimtar yi ma mutum a kaurace ma mutum ta hanyar eh, a masa kai horo ta hanyar kaurace ya ake ko ɗaka kake da shi ana tarbiyya da azzatu bil hajar a gida to amma za ka kalla shin wannan yaron idan ka kale shi kamar wanda zai ce tafi dan ya tafi ma to kana nan sai ka ce ya tafi sai ya tafi kuma kawai ta rana sai a zo a ce akwai wanda a nan gari. dan shi ya kori ɗansa daga gidansa ƙarshe kawai ɗan nan sai ya je kawai ya je ofis aka ji labari ya tafi ya tafi je wajen yan sanda ya je ce baban shi nan boko haram har bindigogi yana da shi ina ba ku labari wallahi to ƙarshe wani ɗan sanda ya zo ya same shi cikin amana ya faɗa masa ga ka ya zo ya kawo rahoto ya ce kai ɗan boko haram to sai da ya tafi har cid office a kaduna ya je wanke kanshi ya je wajen director na sss yi bayani cewa wannan ɗana shi dama tuntuni ya sallama da shi kaza kaza kaza kaza sharri ne sai aka je aka kama yaron a hotel to diyin waɗannan abubuwan akwai su to sai an kula da wannan ba haka nan kawai za a ce a kaurace ma mutum ai mafi sharrin da za a maka nan mafi girman sharri yanzu a Najeriya shi ne a ce mutum dan boko sharri mafi girma kenan a Najeriya wanda ya ma wani sharri ya ci shi dan boko haram ne a Najeriya ya gama ya gama shiga nan nan masharanci Allah ya tsare mu Allah shi ne ta to ka bayyanta ba ku yi mun tambaya ɗaya ba kun gama wannan surar akwai abin da ake faɗa an gama a ce ko kuma ya ce kun bi ma mai sai a ce Allah rabbul alamin ya inganta shine tambayar ba shine nufin ya inganta ai na ka da mana ko karar da zidna ilimin? to duka abubuwan da ake faɗi bayan an gama akwai abubuwan da ake faɗi in an gama karatun sura akwai akwai amin an gama fatiha ko akwai na suratul baqara sai na zuwatu uh, al-mulk kamar ya ci kun bi ma'in ma'in sai ce Allahu rabbul alamin ko sannan akwai na suratul karshen suratul qiyama ko eh menene karshen suratul suratul qiyama alaysa Allahu ah, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ce subhanaka fabala sannan akwai na suratul karshen suratul tin ko alaysa Allahu bi ahkamil hajibin shi kuma sai ce bala Allahu rabbul alamin bala to guda na ƙarshen waɗannan na ƙarshen duk ba su inganta wanda ya inganta shi ne amin amma na ƙarshen suratul kiyama akwai wasu malamai daga cin malamai da suke ganin cewa hadisin zai iya zama hadisi hasan wato ana da sabani a kansa amma na suratul tabaraka bai inganta wasu ma malaman hadisin suka ce hadisi ne mawdu'i so da ka ba a cewa an gama suratul tabaraka abin nan kwamman ya ci kun in ma'in shi ba za a ce kome ba wannan ita ce ba sunna ko eh, ita ce sunna shi kowa ya janye ana ko sadaka lawul azim ko akwai bai san kuncin sadaka lawul azim ba ka sani ba kana son maimaita shi ma bai tabbata ba ko shi bai ba ma hakiki kar mutane sai ne su roƙa su yi suka ga ya dace wasu ma su kara da waban nazar rasulun sannan wani hannu ala zalika min shahidi gana Allah gana annabi muwa gana mu ko sadaka Allahul azim Allah mai girma yayi gaskiya wa ballagar rasulul karim sannan shi kuma manzo mai daraja ya isar da sako to ina namu mu kuma wannan hannu ala zalika min shafi shahidi mu kuma akan haka mun yi shaida to shi wannan ba ma hadisin da ya tabbatar da shi kwata kwata ko ko hadisi da ibi babu mun gane ai sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi kun da daddare